shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan kira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da sallama da ya dace da littafin ranar goma sha uku ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne darasi na ɗari da hudu cikin jiran gidan littafin kitabu al-istiqama lafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Sayyid al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi da Ibn Taymiyyah yana karanta da tafarki ne ta fuski madaidaici musamman fuskar karantoshin alkurani mai girma da hadisun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa waɗanda ke magana akan ahadisu sifat ta al'ada ibnu taymiya yana yawaita ikradi kuma wato yawaita bayanai akan matsaloli wanda suke janibiya ne ƙarshen haka yake ta ɗauko ganganu da mai da martani ga abubuwan da yake kwasowa daga littafin risala al-kushairiya ta abu qasim al-kushairi Allah ya so a yau zai fara mana wani sabon zance bayan da ya tattauna tattaunawa mai tsayi akan abin da ya shafi wato kishi irin yadda sufaye suka suka fashi zuwa alƙari mabambanta cikakken bayani akan abin da musulunci ya yi shi da shar'anta na kishi akan addini da kuma abin da ya halasta na kishi tsakanin mata wanda ke kashin igiyoyi na aure guda ɗaya a yau simalan ya ce a yau simalan ya ce fasdun ga wata gaba فيما ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري في babin riba, هذا أبا da al'imamu. A qasim al kushairiya abul al ya a cikin wancan littafi na ar-risal al kushairiya fi babin riba babin da ke bayani akan riba samun yarda samun yarda tsakanin Allah da bawansa samun yarda bawa a wurin Allah wannan matsala tana da cikin masail da ainihin sufaye suke karantar da su da mabiyansu da muridansu a wurin tarbiyya yaya ake samun yarda ne ce ita yardan da irin alamu ne za a gane cewa wani ya yarda da Allah shi ma Allah ya da shi wannan babun shi malam ya nakalto mana maganganu sai da ibn tuni yayi wannan darasin anan dan ka koma da tafsirin majmu'ul fatawa na shi a mujalladi na goma da shafi na 678 da ya sake yin fatawa kusan kwacin wannan a wurin a takaice ya ce an shekhi abi sulaiman darani rahimahullah wanda al-qushairi ya nakaltu daga abu sulaiman darani wato abdurrahman ibnu atiya kenan an yi magana shi a baya ɗaya daga cikin sufaye a tsani na uku zamanin tsaya da Ahmad ibn Abdul da yake ya ɗan rinka su a rayuwa shi rasuwarsa shekara ta 215 Abu Sulaiman ad-Darani rahmatullahi alaihi annahu qala cewa wai abu suleiman darani ya ce arrida allah ta sallallahu aljanna wala ta da bihi minan nar yadda da allah tsananin matuƙa kurewar lamba ga ta yadda hukuncin da allah ya yi shi ne kawai biyu ba ka roƙon aljanna ba ka neman allah ya tsaye ka ba Ta haƙura Allah ya gida ma kawai yi suka ce wannan shine makura game da samun yarda wannan magana shi malam yace fa innan nasa tanaza ukiyal al-kalam malamai sun yi tayayya game da wannan magana daidai ce ko ba daidai ba shin ya faɗi din ma ko bai faɗi ba minhum man ankara wanda shi magana kuskure ce minhum man qabilahu karɓa. karba ce daidai ne Wani taka ce wal kalamu ala hadha min wajhayn ibn jami'a ce to ni kuma an tattauna akan wannan matsala ta fuska guda biyu ahaduhuma fuska ta farko min jihati thubuti an shaykh abi sulaimana bangaren tabbatar da danganta wannan magana isnadi sahihi zuwa ga shi abu sulaimana darani shin ya tabbata ya faɗa haka kuma tabbata misali abu na biyu min jihati sihhatihi fi nafsihi wa fadi shin wannan magana jiki ce ko ba daidai ba amma al awwal bayani akan inganci ko rashin ingancin wannan makara ta fikar isnadin ta zuwa ga Abu Sulaiman ad-Darani yace fa yanbaghi an yi ulama anna al-ustadh Abu al-Qasim al-Kushairi lam yadhkuru an al a Abi Sulaiman bi isnad inda kamata mu fara sani shine al qushairi bai ambaci wannan magana daga Abu Sulaiman ad-Darani da isnadin ta ba babu isnadi inma zakarahu mursalan anhu fi risalatihi ya kwararo maganar ne haka ba tare da isnadi ba a guje a cikin littafin nasa an annabi sallallahu alaihi wasallama cewa daga manzon sallallahu alaihi wasallama wa sahabati wa tabi'ina wal mashayikh wa ghairi ya ji kuma maganganu daga annabi sallallahu alaihi wasallama maganganu daga sahabbai maganganu daga tabi'ai da sauran shehunan su da wasu su taratan yadhkuruhu bi isnadin ko lokaci ya kawo hadisi ko asali ko magana wani shehi da isnadin ta wa taratan yadhkuruhu mursalan lokaci kuma ya kawo ta haka a guje babu isnadi kiran ma ya kulu fi risalati qila anhu kaza so da yawa zaka ji ya ce an ce wani ya ce kaza an ce wani ya ce kaza taratan yakunu isnadu thumma sunan kariyar ustadu abul qasim bil isnadi sannan su kansu waɗanda yake amfani da isnadu din taratan yakunu isnaduhu sahihan lokacin da ga isnadin ingantacce ne wa taratan ya da'ifan ba'i bal mawdu'an wani lokaci kuma ya kawo isnadi wanda yake mai rauni wani lokaci kuma ya kawo isnadi na kariya amma ya bikin ruhu mursalan mahazufan bi ƙa'ilin aula wa hadha kama yujadu dalika fi musannafati al-fuqaha yace ma yadhkuruhu mursalan wa mahzufan abinda yake ambatan shi mursali mahzufan ko ya ainihin share al-qa'il bishari wanda yake mai magana mahduful ka'i a wata nuska ko a nuska kuma da ka'i ne kaula ce kale alaku sai da ka'i ko mahduful ka'i wanda aka share wanda ya fada kaga mahduful ka'i an share wanda ya fada akwai kuma mahduful liqa'id wanda za a share maganar wani mai magana aula ya ma fi ya mafi fi da a ce a tattauna a kai shi wani misali a a ya zama akwai masu isnadi isnadin su ta an tattauna rubin cika daga waɗanda ma babu isnadi ba a san magana ta baye ba shi ya fi cancanta a tsaya a tantance wake da magana kafin a da ta zuwa gare shi yace hadha kama yujadu zalika fi musallafatil fuqaha wannan dama yayi ma da yadda aka saba samu a tafan malaman fiqh inna fiha min al-ahadith wal athari ma huwa sahih kan fiqh kada ki fiqh magana suna kawo hadisi da kinan kusa da ki fiqh sunna ko ne da irin makamantansa wanda zai dinga kawo magana cikin ma'anci a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin jawabansa yana kafa hujja da hadisi to a irin wannan yanayin za ka ga irin waɗannan hadisi a cikin su akwai ma huwa sahihu cikin ingantacce ne ومنها ما huwa ضعيف gaskiya akwai wanda yake ainihin wato mai rauni ne minha ma huwa mabdu' akwai ma na kiya wal mawjud fi kutub raqaiq wa tasawuf min al-athar al-mawqula fiha waɗannan littafin arraƙa'ik arraƙa'ik wato abin da ake nufi cikin da suna littattafai waɗanda suke ake rubuta su musamman don gyaran zuciya littattafan zuhudu littattafan saita wa mutane halayensu da sanya su su fuskanci lahira a rage musu burace-burace a kwaɗayin duniya da can da daga akwai nasara irin kitab zuhud da imam ahmad bin hanbal irin kitab zuhud na Abdullahi dan Mubarak da makamantansu sannan daga baya kuma a cikin littattafan raqa'iq na ahlus sunna mafiya shahara mafiya rawaj wurin ahlus sunna suna littattafai guda uku na Ibn al-Qayyim Darajul Salikina fi manazil iyaka na abu da iyaka na Abba'u wad-dawa طريق الهجرتين kaga ibn qayyim muhaqqiqi ne malami ne wanda duk mun san ba'in sha ilimi amma duk da haka wannan suna ɗauki da maganganu wanda ba su rubuta ba maganganu wanda ba su da asali maganganu waɗanda suka fi zama ba shi yake faɗan su domin a al'adar mutane malamai a al'adar su a wajen wa'azi na raƙa'ik ba sa taƙaituwa a kan abin da ya inganta ƙirƙirƙi ba sa taƙaituwa a kan nassoshi murfu'ai kaɗai ba a kawo asarai za a kawo kisoshi da a kawo labarai Hakan sun kaɗa kiri da kan alimin bai haƙi yana da irin wannan tafan alalmisalin kiki littafin ainihin shu'abul iman za ga irin waɗannan asar da yawa ce ba ta shi kan shi ibnu taymiya aya da littafi na raqa'iq shine tazkiyatun nafs shi ma irin wannan ne kan ka dauki sa'iful ma'ari na na na na na ibnu rajab da littafin ainihin wato dini wa duniya na na wancan malami nan dai ire-iren su na kuma kuwa uba ka dauki samun al-Imam al-Ghazali shine mene ihya'u ulumuddin shi ma littafi ne na rafa'iq da shi kuma su ce ke mat, da kamar da aka sha ambata a cikin wasu duka a baya malamai a cikin arziki sai da suka dauna suka yi mutum suka yi suka ba mu fatawa cewa a haramta mu'amala da littafin duk wanda yake da shi a ce ya zo da shi tattara da wannan tari guda zahabi ya bada labari hakanan wani sama ya ambata Kamar ainihin wato littafin tarihin misra wal qahira Shi al-imam suti shi ma ya ambata cewa aka tara su a birnin garnata tari guda aka sa musu kamar aka tunna musu da aka kona su aka ce an samta karanta littafin saboda abin da ke cikin shi na kurakurai wanda samu kuma alimamu iraki da baya ya zo ya mushi al-mubni an hamlin al-asari al-asari takhrij ma fil ihya min al-asari ire iren su kuma irin tabun tanqihu qawli irin littafin da ake karantawa zuhun da ake karanta su a daure kala irin littafin ta'alim muta'allim turuq at-ta'lim nazar nuji ga sanan da yawa jama'a da kuka wanda ba za ka iya kididdig abin da ke cikin su na rauni ko kuma na mawdu'at ba shi ya sa daga baya sai malaman ahalus sunna suka zama sun fi da ƙarfi wajen amfani da littattafan hadisi wajen karantar da ra'ayyukan littafi mafi daɗi da sauƙin hulɗa da inganci a wannan babi shine riyadu salihi domin hadisai ne zalla kuma in su so iya cewa su ingantattu ne in banda nazarin yasirun kuma su ma rauninsu muhtamalin ne su wuce a kirga da 'yan yatsu ba waɗanda suke da rauni shi ma rauni ne muhammad. alimamin nauyi Allah ya mushi bincikar idan ta ce da ka za a karanta al'umma wato raka'ik to a karanta da su a bisa na hadisai ingantattu babu laifi da bai ana yi ɗauko wani littafi ga wani ba irin wannan ba har ila yau wani malami da ya shahara a wannan babi shine al-imamu ibnu abid duniya Allah ya gafarta mishi ana nan da musu a kan mujalladi tara wanda su ba duka mutum su kusurwar raƙa'i kitabi akan tsoron Allah wani akan godewa Allah wani akan falalar yunwa wani akan falalar talauci wani akan falalar abin da ya layi wani akan falalar abinci kaɗan cikin waɗannan aka ci dukkan su kitabul ju'i kitabul shukuri kitabul kaza kitabul guda ɗari biyu to shi ma ta yake fiye da 50% wannan shi ne yake mana magana a nan cewa kuskura ka'ida ma mazan ne na samun hadisi marasa yankunci wato littafin gyaran zikata shi ya sa kuma aka ga ha'ila yau a aikace wa'azin gyaran zikata to sai an ba a hankali sai ake samun kusasu wato ɗan wa'azin kirmi wanda ake ta kawo kitan littafin a wani zamani an yi wani an yi wani alheri ma wanda zai jike shi ya tsotso in ta sauka ya ɗauko ya dawo da ita kaza kaza kaza a cikin kuma shafa majina so ake wato mutane zukatan su raurawa su kuma su bi lahira zinabin duniya da ake cika da malam ya ce wata tasawuf haka nan daban sufaye daban baye na su na tarbiyyar su shi da tsamman nan kan mankula sai hasari wa fi har ba'ifu za ka gana gaskiya za ka gana ƙarya za ka gane rauni هذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون في أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا يتشون الأمر هنا الأمم المسلمين duk malamai sun yarda sun karba cewa eh da irin waɗannan a cikin su akwai abu mai inganci akwai mara inganci bal basul kutubil musulma fil hadith wal athari fiha hadha wa fiha ma su kansu littafin hadith su ma ana samun haka dukkan hadisin ma ummatu kutubul hadis in ban wanda masu su suka sharɗanta ingancin a yake sannan kuma Allah ya ba su gandakata suka dace da inganci Bukhari da Muslim za ka yi ma wannan shaida ta ɗari bisa ɗari su ma su ma kana yi kana mai kwanci a kan manzon da wasu malamai suka irin su fara kutsami da makamantansu duk littafin da ba wannan ba kana iya samun hadisi mai rauni a cikinsa sunan Abi Dawud sunan da al-bukhari ibn majah sa'id ibn mansur dara qutni baihaqi haka nan littafai irin masanidu da muhammad ibn hanbal da abu ya'la muslim al-bazzar da sauransu sai ma'ajimu a salasa na imamu tabarani da dukkan da ka sani na sunna a cikin su dama ai ana ruwaitowa da isnadin da ya inganta da wanda bai inganta ba sai dai su malaman hadisi ka'idar sun suka maka isnadi to sun fita lafiya da waɗancan wanda ba su maka islaji ba sauran malamai cikin littafan tafsiri littafan fikihu littafan tarihi littafan raka'ikin za su ambata maka hadisai kawai haka nan su shiru kai kuma ka san kan hadisin ba kai ma ka ɗauka kai da jiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ji ka cikin bare yayatawa wannan wato darbi ne mai haɗari kai malam ya ci cewa وكذلك الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وهذا حسن البخاري ana samun wannan da suka inganta da wanda ba su inganta ba a cikin su tun cikin tafsirin al-Imam Tabari Jami'ul Bayan an ta'awili ayatul Qur'an wanda shine tafsiri na daya kuma tafsiri mafi inganci a duniya ahlus sunna fi tafsir bil ma'sum za mu zo insha a cikin ajin mu na fasal shekara al-Bani al-Usul zai magana akan tafsirin dalla dalla a cikin hali insha Allah muhim sai su ma ana samu haka baya ga shi tafsir ibn abi hatim razi tafsir na al-imam al-baihaqi wannan asali na ibn majah wanda suke kawo da isnadi da khazin al-bahawi wadannan duka tafsirai ne daga cikin kutubu tafsir al-ma'thura wanda suke fassara ayoyi da maganganun magabata cikin sahabbai da tabi'ai kuma suke kawo da isnadoji hakanan wani bangare na tafsir bil ma'thur na al-imam ibn kafir abul fida ismail ibn kafir kaga ibn kafir da yake malami ne muhakkiki yana yawan magana a kan hadisi amma ba ina yake bayyana ba kawo hadisi da ce haza garibu haza mursal la asla lahu wa sukun to haka na limam al abu abu abdullahi ina kawo hadisai haka duk wani mai tafsiri suna kawo hadisai da kuma suka da su nasu da hadisai irin al irin ainihin alkashaf na zamakshari suna ruwaito hatta hadisi da kayya da aka malamai suke karawa game da su an kawo hadisi misali hadisi cikin garnalik Kuma ka anna haƙi cikin musallama alhalin kuma kisa ce maudu'iya za su kawo kisoshi irin na nan wannan mala'ikun da suka sauko da yake ci musu ma ƙabila da habila shi ne mala'iku wa babila ko kawo su duk da yake wannan akwai matsala game da ita dan akwai ruwayoyi tabbatattu musamman wannan jama'a akwai ruwayoyi tabbatattu kuma da dai Allah ya jarabci marayu da ya sako su yana cewa mala bakar guni Allah ya gafarta shi da malamin mala albani Allah ya gafarta musu da baki da su a kan rashin ingancin amma fa akwai ta tabbatattu in an zo kan sakin tafsiri mutane za ku ji insha Allah kuma ka je ka bincika akwai su rawaye da lallai daga cikin ya tabbata wannan matsala har isra'iliyat da yawa waɗanda mutane suke eh, ruwaito su har tafsiri ma ya zama kawai in ana yin shi kamar zaman tatsuniya yake Ya ba dinga fitar da abin da ke cikin ayoyi da cikin guri da abin da ke cikin su na hukunce-hukunce da labaran lahira da tsoratarwa su gyara wa mutane zama da wasu abin Allah sai a tashi kuma ya zama kawai kamar zaman shafa labari duk kai da aka a kaito isoshi duk waɗannan akwai su a cikin hadisi ma'a anna ahlal hadisi aqrabu ila ma'rifati al Ya kuma malaman hadisi sun fi dukkanin sauran malaman duniya a cikin kowane sami kai malaman hadisi sun fi kowa kusa da sanin ingancin labarai da ake tattowa a hirin Allah ya kai gare su ka shi sa shi cikin hadisi kamar mai gida ne a cikin ah, family wanda kowa na bukata zuwa gare shi ka girma ka yi kuɗi ka yi ilimi ko an san ka in je mai gidanku na raye har yanzu kasan shi kake har yanzu ko sunan ka yaro yanzu kira ka da sunan ka na yanka kawai ce a wani zo nan ko wani rabin ne kai ko barista ne kai ko farfesa ne ko an ramma ne ba ruwan shi sunan ka kawai lawan ko sabi za ka zai kira ka ko kuma dole ka risna to haka kowane ilimi yake risnawa a gaban ilimin hadisi malaman lugha suna da bukatar ilimin hadisi malaman tafsiri malaman fiqh malaman ulumul qur'an malaman mustalahul hadisi dama su gidansu kowa yana da bukatan a tace mishi ne in inganta me bai inganta ba shi to duk su ma fa da kike da wannan din shi kuke bi mu haza wa haza al ana samu wannan ana samu wancan a cikin zairuhu ina kuma ga wasu su su kuma a cikin su ake musu tijiya ce wani ku kiyaye littafin shi kamar yadda muka fara ibn abdul duniya kuma abu abu na ilmi asfahani da gudun al-jawzi kamar ah, abin nan ah, ibn manda da ire-iren sun ci da sun su hadisai marasa inganci da haka sai ana yi ana ana kallo da idan mikiya ana tantancewa bai na kuma ga wasu su ina ga wasu su kenan wal musannif da kad yakununa a ibn fiqh aw tasawuf aw al-hadith su rubuta akwai waɗanda limamai ne a cikin imomi daban-daban limami ne a cikin ko sufanci ko hadisi malamin hadisi wanda limami ne a cikin malamin hadisi wanda limami ne a tasawuf malamin hadisi wanda limami ne a fannoni bai ruhuna hadha taratan li annahum lam ya'lamu annahu idan aka samu wani malami ƙwararre a cikin ko malami ƙwararre a sufanci ko a hadisi sai zai ruwaito wani abu ba tare da ya san ƙarya bane wa huwa al-ghalibu ala wannan kuma shine galibi da ke faruwa da yan kishin addini rubuta masu tsananin san addini wadanda ilimin su na hadisi da ya zurfa da ya kamata ba kamar shi al-Imam ghazali din kamar Fakhruddin Razi Allah ya gafarta musu nasibun hadisi da'ilun jiddan da zamakshari eh, eh, eh, Fakhruddin Razi limami ne na fiqh hakanan gajali eh, limami ne na ainihin wato a tuku usul fiki hakanan a makshari limami ne a luga hukun luga da kuma tafsiri da rabu a hadisi ana samun kuma tafiya da ilimin hadisi amma wata ƙasa ta tashi ko wani abu da ake yayi ko yanayin irin ilimin sa kamar alimamu suki haka alimamu suki limami ne na hadisi amma kuma za ka gina ruwaito abubuwa da yawa masu ban mamaki a littafin a a sauran tafin shi saboda yana yana ɗiban ike cikin dare kuma saboda yana da jawuwa zuwa ga sufanci zuwa ga wasu abubuwa na ashkayyanci da makamantansu duk waɗannan fa ana samun haka fa innahum la yahtajjuna bima ya'lamuna annahu kadhib amma dai abin da kake musu shaida shi ne ba sa kafa hujja da abu san ƙarya ne ba a kafa hujja shi sai dai in abin da ba su sani ba sai su yi hujja da shi a hujja ba su sani ba ba taratan ya ce wani lokaci kuma hu sukan ambata wa in alimu annahu kuma ko da suna cewa ƙarya ne kasuhum riwayata riwayatu ma ruwiya fi dalika bab domin manufarsu shine su ruwaito abin da aka ambata a wannan matsala musamman malaman tafsiri malaman tarihi akwai suna sana ba daidai bi ba su ruwaito imamu zahabi yakan ya zai ruwaito ya ya ambata wani waje ba zai ambata ba al hakim yana yin haka a cikin littafin sa wato sun kulla babi ga makarantar baban da aka ruwaito a wannan babu ne suna ce maka duk wannan abu da aka ruwaito je ka aiki da shi ba a suna ce maka mun san da wannan kuma da isnadin shi nan bai inganta ba guda wuta shi ma yana yin haka malamai suna yin wannan kamar da muka faɗa da irin bukari da Muslim babu wanda suka azanta wa kansu suka yi tura akan abin da ya inganta akwai wanda suka babu kuma wanda suka dace da haka din wanda suka lazanta wa kansu amma Allah da ya musu din wato gamdakata ce ma Bukhari da Muslim irin su Imam al-A'imma Ibn Khuzaimah irin su Ibn Hibban al-Busti irin su ainihin wato Diyauddin al-Maqdisi a cikin Bukhara irin su ah, Mustakhraj na Abu Awana a sahi ɗin da suka sun yi ƙoƙarin lalanta wa kansu waɗannan mu da a irin abu abu ya hakimin da ke wuri amma Allah bai musu da dangantakar ijiye waɗancan ba malam ya ce a riwayatul ahadithul na a bayani annaha kadhibun ja'iz ya halasta a ruwaito hadisi na ƙarya ka ambace shi amma tare da bayanin cewa ƙarya ne ka ambace cewa ƙarya ne kamar da iraki ke cewa الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم به هدري حديث كريا شنو ما في شر الحديث كما مالني أمبتشي ومالني يكي أي ون يكي في أي معنى أو دم وانا نبيني إلا وقع لترى البيان لوضعه إلا وقفا لوضعه والوضع فيه أحد na yi wata magana ranar jama'a ban ƙara faɗa ta anan kun aka ci maka kai malami ne kuma ya wa sai ka fi kowa ta karanta shi abin da ya fi yake nufi da alamun muwaƙa'ina ko ayyukan muwaƙa'ina a rabbil alamin su mutane masu taurare ba kowa ne yake da ma'aunin gane da kake faɗa karatu da kake faɗa ra'ayi da kake faɗa son zuciya ba kowa ne yake gane amanin mutane duk sun yadda da kyan wani malami to da abin da kake fara sunan shi karatu to kai suka kiyaye ka duka dandance musulun da ya karatu menene kuma na karayi karatu shi ne dole yi ra'ayi kuma sai in waya ya dace da haka nan ba yi ta baki ya dace ko wanda zai ga ra'ayin wani ta ga malaman da sai kawo bayani bai ce kultu ni kuma sai na ce to abin da ke kasan kultun nan yanzu nashi ne kashin kansa saman ne na Allah da na manzo aya da hadisi da maganin sahabbai da haka idan kana wa'azi ka ambaci hadisi kan kana hudu juma'a kana tunatarwa ko kana wa mata wa'azi ka ambaci hadisi su a gurin su ka kawo hujja ne kawai ka kawo nasi idan ka tabbatar da ka san kai shi ba to ka ambata musu ai tunawa da cewa Allah ya ji kamala albani ta ne ta mana wannan hankiyar amciya yake na lura da daman ku kuke kokarin karantawa a unguwannin ku kuke juma'a ku fara wasa da wannan kaida ku ta mutan hadisi ko ba yana su ba ku faɗin waye ruwaito su ba ku faɗin su inganta waye inganta su kuma su inganta kawai ku kun zama yan gari irin yadda ake kawai kamar yadda annabi ya ce kaza a irin nan ma a ruwaito ma annabi ya ce kaza kaza kaza mun ka san za ka iya tantancewa ba to ba dole bane ce kaza idan kuma kana so ka ci ba ci kai ka ci tantancewa ba malamai su ke shiga da koyi na. shi ka bincika ka gano sannan sai ka kula da haɗin malamai yuti shi ma yake fada a irin wannan bishira a cikin alfisa da yake cewa sharru da'ifi sharru da'ifi khabarul mawdu'u mafi sharrin hadisi mai rauni shine hadisin ƙarya al masnu'u mukhtala'ul masnuq ƙarya raziya ƙiraziya zuƙi ne. yace كيف كان لم يجد لم يجد لم يجيز ذكره وكيف كان لم يجيز ذكره liman eh, alim yake duk yadda yake su malamai ba su halasta a rubuce shi ba inda ya kasu malam yu bayyin in ba za ka faɗa ka ce to da al'amarin shi malamai suka ce inda zan bayanin hadisin ƙarya limamin limamin wannan harka shine ibn jauzi Allah ya gafarta mishi da mawdu'atul kubra kuma da shi yana da zafi a wajen yana da surin karaunata shi yasa asibiti yake cewa abin nan wa fi kitabi baladul jauzi ma laysa min al-mawdu'i hatta wuhima min as-sahih wa ad wal hasan jama'atuha kitabi al-qawl al-hasan har hadisin muslim sai da ya tsamo shi ce na ƙarya ne min garibi ma tarahu dani fi hadithin min sahih muslim almuhimmu shine ibn jawziya fi mujallad uku shine al kubra yana bayyana hadisi babuka daban da cikin na kariya. ni ruwaito ya ce wannan kariya ne wani ake tuhuma wannan kariya ne Gana ma wa ya kare ta ɗayan shi Allah ubangiji ka tsiri albarka ga wanda ya wannan kariya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yana yana yana tsinuwa saboda yana da zafi bin zuwa bayan shi malamai suke kai a hadisul qisas ibn taymiya yayi a hakanan a mar'i al-qudsi shi ma yayi hakanan nan nan kusa al-athar al-mawdu'a fi ahadith al-marfu'a na na ainihin wato al-nawawi kenan sannan al-faid al-majmu'a fi ahadith al-mawdu'a na al-imam ash-shawkani da kuma na shehin malami na nasuddin albani shine tirkitul ahadith al-mawdu'a wa athar sayyi'at al-umma wanda ga shi nan bayan mai jin bangon waɗannan duka kaɗan ne daga cikin alalatafai a ibn arraq yana da shi duka fitar hadisai ne kawai waɗanda suke mawdu'at salifa mutruka mutruha waɗanda ba a aiki da su duk gaya maka shi kuma waɗannan hadisai aka ci suna da kasuwa a cikin mutane suna da rawaj malamin malaman musulmi suka bayyana alama da ake gane hadisai karya da su akwai kaza akwai kaza akwai nada mai tsananin yawa akan aiki kankani azaba mai tsananin yawa akan zunubi kankani zakata a cikin lafazi ko ma'ana akwai ga sunan da suke ta bayani suna nan a cikin tafsiru hafi kusuri in salahin hadith yace to amma fa wannan aiki da malaman suka ya halatta ka ka ce hadisi kaza na ƙarya ne saboda kaza amma riwayatuha ma al-insaki an zalika amma ka faɗa hadisi ya kai ta ga bakin kai shuru riwayat amalin Kana ruwaitowa kamar kana ba mutane dama ku je ku yi aiki da shi innahu haramun indal ulama wannan haramun ne kabira ce cikin kabaira al-imam ya lissafa shi a cikin kabaira ruwaito hadisi ƙarya da bayani ba lima yathbutu fi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala saboda abin da ya tabbata a cikin littafi ingantacce hadisi ingantacce wanda ainihin al-Imam Muslim ya rubuta a cikin muqaddima Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man haditha anni bi hadithin huwa yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibina shi ruwaito hadisi na huwa yura hadisin ana tsammani yana daga cikin na ƙarya huwa ahadul kadhibina yana daga cikin mutumin ƙarya Bukhari Muslim ya fi da shi da Tirmidhi da ibnu maja da wasu mai wannan ga wannan al'imam musulun a cikin hikima ta sahihin kamar yadda aka tuni ya ruwaito shi da yi babu wujudu riwayati ana yi zakati wa tarki tadbin al-imam al'imamun nawawi da sharhi hadisi yake cewa wannan ana karantawa da yura kuma ana ruwaitowa da yara wanda ya rutushi da yara shine shine wannan abu awana a cikin sakar cikin sai rutushi da yara yana sani yura wanda ana tsammanin zato ya karkata zuwa ga ƙarya ne ta waga in zato ya hana a ruwaito to ilimi ya da canta ya hana a ruwaito sani keke da keke sannan kuwa a hazul kazirina shi ne ɗaya da jiki ta shiga ɗaya da cikin tawagar waɗanda da ce za a yi maƙaryata masu yin ƙarya wannan ita ce riwaya mashhuriya kamar da nauyi ya ambata akwai riwaya kuma har ila ta abu a wana ko a hazul ni. Shi ne na biyun mutum biyu masu ƙarya da asalin wanda ya kera ƙarya da kuma kera kashe Shi ne sai a masu shari'i suka ce sun su al'ubbi ya faɗa cewa to wannan yana nufin ashe kana iya tarayya da maƙaryaci idan kana kalto ƙarya su hukuncin kuɗa ka san wani ƙarya yake ka zo ka fi wannan ƙarya ɗan siyasa ka san ƙarya yake mutum ka goyi bayan shi akan wannan ƙarya wani kaza ka san malami ne mai kayyaci yana yin kayyaci kuma ka zo ka guji bayan shi ko hukuncin ku daya ka zama ta zire ne kuma ta mun ga wani za ka saba mu kiyaye kan ƙarya kana jikin da gani to dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ce kike ƙarya da ɗaya yake da yi masoran mutane kariya ba shi annabi kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala yace fa wa maqa'adahu minan nar wanda ya annabi kariya alaihi salatu wassalam to ya aje ya tanaji gidansa a wuta kawai ya rijista kan shi zuwa gidan wuta lokaci kawai ake jira wannan shi ne haɗarin da ke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam kiyya kan dawo manzala sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ta sigogi na goma ta kamar da malama da suka bayyana shi mutum ya kakka ba isnadi ya ce annabi ya ce kaza suka fi kowa yin haka su ne yan shi'a da su kuma sufaye yan shi'a su suna ganin mutane a kira hadisi in ce zai hidima ga maslaharsu idan zai sabin interestinsu su kuma su baye suna ganin laifi a yi hadisai na ƙarya wanda za su hana mutane yin zubai shi za su yi cewa sharruhum sufiyatun ko musulmi al-azhari mai yadda sun yi ƙarya suna ma za su tsada sannan kuma kai wato ƙarya ta fuskar kirkiro abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda da su ba sai ya yadda da su shi kaiwa wa annabi ƙarya ne sallallahu alaihi wasallam mun ci wani talati mun yace ai ya ga manzo Allah ido ido ya ga bai ko ya zo gidansu ko wani kima wata ce wai ta abin ya ga mata ita aishi jidar daga na ka dinga shi da shi ba zuwa mara da kanta wata aka yarinya kankanuwa BBC kuma da kira bari, shi da ita aka tayatawa sai annabi ya ce mata ita aishi ce ita kanwa Fatima ce aka ga ku jama'a abin da kawo ko mutane suna ta suna suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saka shi ga mota daga ƙauyuka sun ga zuwa gudu tana kwace musu kuɗi shi ne kawai ana fi samun kuɗi saboda mutane jahilci ya riga ya yi yawa jahilci jama'a ya darkake al'umma da yadda ake tsammani kai in kana rayuwa a ustaz na ustazai ne da ɗalibai da 'yan makaranta ba ka sana ana cikin jahilci sai ka ka duka ma hadisi ga wanda ke cikin ga wanda ke hadisi da ba ka sana cikin jahilci kai nan mutum da kirawa a cikin university sai za ka shiga da farfisa nan ga listoci nan ɗauka kowa ma haka ne a cikin asibitoci ko ɗauka kowa mara lafiya ne in kana asibiti ma kan kana cikin asibiti ba ka sanin jahilci da al'umma ya ce amma kana hulɗa da mutane wajen cycle na musu da kala wannan kasuwa ne attajirai ne an boko ne sauran mutanen gari ne masu cin kasuwar ƙauye ne ma'aikatan gwamnati ne sauran al'ummar gari bikin da ka je duk irin tambayar za a dinga maka duk abin da za ka ga basic abubuwa mutane ba su sani ba kan tsarki da alola da sallah da tayya da da su kawo wato halari wannan mutane ba su iya shi ka kuma ga wannan musayin idan aka zo aka ce musu ga wata ƴar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to shikenan ko a cikin ga wani shehi ya fito an shi a cikin abin nan hasken wata fitila a cikin titi shikenan mutane su kama suna hawa Sannan nan zariya aka zo can kusa da aka kace abin ya a wani gida sai suka zo su fi kulan rami yake da ruwa shi da shugaban isala sani ya kuma yi aka rusa da mai da da aka kuru kowa yake ba ba mutane sirin ta ba ana ji ana ga fara su ya'ya ana ana ana shafa musu ba wai za su warke za su albarka ruwa ne kawai nari idan ruwa ne kawai wani ya ihu ya ce ga in ya tana a wata shi ke saboda mutane suna son falala gaba suna san falala ta ƙayya falala kawai ka rike ƙwarani ka san falala وقد فعل ذلك كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا malamai da dama sun yi aikata haka su waito hadisi suna ganin su ba su ƙarya ba wa inda ma nakalu marawahu marawahu uh, marawahu zairuhum suka ce sun hakaita hadisi su waito ne ba za ya yi rawahu li yuqrafa annahu ruwiya to wannan saukin in karo ta hadisin ƙarya saukin shine in ka ruwaito dan bayanin akai dali ajrin amali bihi wal itiqadi alayhi alayhi amma karo ne da nufin kai aiki da shi ko a dogara da shi ko baka da wannan tawili baka da wannan sokin a cikin al'amuran المقصود هنا أن ما وجد ما يوجد في الفالة وأمثالها من كتب الفقه وتصوف الحديث da المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع ما لن يسكت cewa abinda nake so dai na bayyana muku nan yan uwa masu karatu shine abinda ake samu a dafin fiqh ko dafin sufanci ko dafin hadisi daga cikin ababen da ake nakaltowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ababen da ake nakaltowa daga sahabbai da tabi'ai da bayansu abin da ya inganta abin da ya inganta ba abin da yake na ƙarya ne sayyul ladhi qalat ad-dilalatu ala sidqi an ta cikin kace ne ana nufin wanda kudda ta ilimi ta tsayu akan tabbatar da ingancinsa hujja ta ilimi ba ba ta zuciya ba al-mawdu annan shi kuma na ƙarya Allah bai ta mata jilala ala kadhibi wanda hujja ta ilimi ta tsayu akan lalle iya ne da'ifu allazi rawahu man lam yuqdam suduku shi riwayan mutumin da ba san gaskiyarsa ba amma da su hibbihi kamar mutumin da yake raunin hujja shi ma litihamihi saboda ana tuhumar sa da wani abu cikin addinin sa ko mutuncin sa ko gaskiyarsa ko da ilimi kamar yadda aka sani shi rauni yana zuwa ta hanyoyi guda biyu dama ko dai saboda giɓi a isnadi ko kuma saboda ainihin wato rauni da aka samu na wata tuhuma da ake ma mai riwaya giɓi a isnadi kala biyar ne tuhumar da ake ma riwaya kala biyu kuke a tuhume shi game da sa ko a tuhume shi game da haddasa kowace tuhuma tana da reshe guda biyar haka ana da dalilai kinan a jumla akalla guda goma sha biyar da ke iya samun hadisi biyar suna komawa ga bibi a cikin islam goma suna kumawa ga mutuncin mai riwaya biyar mutuncin shafiyarsa biyar zuwa ga mutuncin daga cikinsa samu ɗaya ko fiye da ɗaya sun waɗannan shi hadisi ya fi suka ne malamin ciwon nan bayanai ba ajin musu lahu bane balantana kuma ita yanzu malam ya ci gaba da cewa walakin yumkin an ya kuma sadiƙa fi kuma shi wannan mai raunin Sarkar. ayyuka zama yayi gaskiya shi ta hadisi ke injibari idan raunin shi kankani ne ana iya inginta shi bil shawahi ko bil mutaba'at ko bil qara'in da suka zo a wasu ruwayi da suna karfin sa fa innal fasiqa qad yasduqu idan kace mishi fasiki wata ana iya gaskiya wal ghalitu qad al ghalitu huwa al ghalita in an yi atashi akan wancan qad yana iya zama kuskure wata ne da ya hadisi ne su kuhizi ina iya haddacewa daidai wata rana akwai hanyar da ba a gane shi ne a yi wato ikibar a yi tantance riwaya a ga ta yi kama yau a riwaya a mintattu sai a ce ta yau ne kuma da ake tsammani da gure shi galibu abuwa bai risala ta fiye sarasi ita wannan risala ta al'ushiriya mafi yawan babukan da aka kulla a cikinta akwai irin wannan abubuwan guda uku mai inganci mai rauni da ƙarya riwaya mai inganci riwaya mai rauni da riwaya karya domin dalika babu riba wannan babin da ake magana a kan riba innahu dhakara fihi an nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan sahihan fi asma'il bayt kuma malami al-kushairi ya kawo hadisi inganci a cikin wannan babi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa hadithu al-abbas ibn abdul muttalib ya kawo hadisin dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin al-Abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa annabi ya ce za ka ta'amul imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wannan hadisi kaga hadisi ne tabbatacce al-imamu muslim ma ya rawaito shi bukhari ma ya rawaito wannan lafazi muka kamance shi haka limamu a tirmidhi albi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na ya ce za ka ta'amul imani ya dan imani ma'ana sahha imanu kuma yadda ya da yace mutumin da ke da wannan sifa ta imanin shi ya inganta ma billahi rabbu mutumin da ya da Allah a matsayin shi ne ubangiji shi ma'anar riba shine zama iqtana billahi wa radiya bi hukmillahi wa iktafa billahi rabbu aka ce mutum ya yarda da abu shine baya neman wani aka fi shi baya neman wani Allah a matsayin ubangiji baya ne fatan wani Allah da bauta shine zarradiya billahi rabba wa bil islam dinan kuma ya yarda da musulunci ne addinin da zai baya neman wani abu a wajen musulunci bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi kuma ya yarda annabi shine Allah ya aiko shi ya bi shi a matsayin mai shar'a da mai shari'a amma bai samu wannan sifar da ya zama mumini أما حديث قشي ليا كاوشي فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه إن كان الإستاذ لن يذكر أن مسلم رواه أن حديث مسلم يروي كشي صحيح أنك أسن آه، فرقا صحيح كتاب الإيمان وهو الدليل على أن من رجل الله ربا بإسلام دينا صار مؤمنا أن يكاوش أفرقا في كتاب الإيمان شو أما شيء أشيري بيكاوش بيتي مسلم يروي كشي رواه بإسناد صحيح في sai دماج إسناد da أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا عمرو بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن الشكاوية قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سالم عن العباس بن عبد المطلب تناش إسناد يكاو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الحديث والحكايات إن كانت مسلم وذكر في أول هذا الباب حديثا ضعيفا wannan babin kuma dai a farkon shiga an baci hadisi mai rauni bal mawdu'an kai tsariya ne ma hadisi kuma hadisi jabir da tawil alladhi rawahu min hadith al-fadl ibn Isa ar-Raqqash ya rawaito wani hadisi mai tsayi daga Jabir bin Abdullah wanda ya kawo shi hanyar al-fadl ibn Isa ar-Raqqash dumuri ma wannan al-fadl ibn Isa ar-Raqqash wanda kanin mahaifiyar wani babban malami ne shine al-mu'tamir ibn sulaiman mutum ibn sulaiman ɗaya daga cikin ainihin ilmi ne cikin ilimin hadisi wannan malamin kan kuma mahaifiyarsa amma malami ne a kaddari yana kana yaran kadara da yadda u'ili yana kiran mutane da'iya ne ilal kadari wato masu inkarin kadara wannan kuma ya kasance mai wa'azi ne a kasuwa ko a masallacin birnin musa al-imam Hibbana shibbana a cikin kitab al-majmu'in da ya zo sai ce wa yarwi al-manakira anil mashahir yana ruwaito ababen kyama daga manyan malamai imam mazhabi shi ma ya kawo a cikin mizanul i'tidal din kana kansa haka nan a cikin al-kamil fi baqa rijali ibn adi al-jizali haka nan ainihin al al-bukhari a cikin abubuwa haka zara kutuni haka yahya ibn ma'in an tambaye shi yace laysa shay'in haka malami ne wanda yake abin raunatawa kwarai da gaske an muhammad bin musalim an jabir daga zafi dan abdullahi huwa in kana awwalu hadithin da kahu fil bab wannan shine hadithin farko da amsa daga babu fa inna hadithal fadl bin isa min awhal ahadith Hadithin wannan malam halal dan isa yana daga cikin hadisi mai tsafiya rauni tsafiya fadiya gani za a bayyana a'ilki annahu la yu'tamadu alaiha wala yuftaju biha malamai ba su da sabani akan shafi. inda kan al-fadl ibn isa ba a karban hadisi shi ba a hujja da hadisin sa wa in kana la ya la ya ta'ammadu al-kadhiba ko da yake ba a yi shi fa inna katiran min fasadin fiqh dama daga cikin malaman fiqh yan zuhudu la a hujja da hadisansu li su'i da hibbi la mafiya yawan zuhadu aka ga suna da rauni a hadisi shi yasa saboda wannan zuhudin ya ja hankalin ya zama ya sa zuciyarsa ta yi laushi tana karɓar komai a wajen suna yin ƙarya ba abin da kaji suna faɗa tana idan sun a kawai ƙarya suke ne a suna ganin gaskiya ne kistoshin da ake faɗa na tarihin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kaza na kaza ba wasu suna cewa ne bari ni ƙarya dan falalla ga ma'aiki ba suna ganin gaskiya ya abin da suka sani ke, kenan ba da ma'aunin tacewa kuma su duk abin da aka ce na aiki ne kun karɓa suke da sai sun tace ba za ka sai kuma zuhadu suna da rauni wajen hadisi ba da rakashi ko ala ba'ati wannan malami sun haɗu malamai a kan rauninsa kama ya arifu zalika a illatu hada sha kamar yadda malamai masana wannan harka da hadisi kusan wannan gara an faɗe shi duk wanda yake harka hadisi ya sani ta tsala ayyubu a ayyub ibn abi tarima as-sufyani yake cewa lawli da fadlun faraka kana khairan wannan malami inda ma uwa shi ta yake shi kurma baya magana ya ce mai sauki wannan bala'i da suka shi a ciki irin hadisin da ya roto mara da inganci wannan magana tana cikin cikin ainihin al-kamil fi fafai rijali ibn abi wa qala sufyan bin ayna la shay' kan nan ya ce, ai wannan malamin ba bakin kome yake ba qala imam ahmad wannan sai huwa ba'if imam ahmad da sai yace yana da rauni ya qala ibn ma'in rubu in. qala ya haɗa hadan ya ce mutum ne wanda yake da banza qala abu hatim wa abu zur'a munkarul hadith cikin su ce a hatim kari ne haka ya samu karin bayani game da tarihin sa littafin al-jahl wa ta'dil ibn abi hatim kuma mizanu da ikidar cikin juz'in shi na uku haka nan sabon tahzibu tahzib na Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani haka nan suraye da muka ambata a waɗanda ba wannan malami ne wanda yake ba a itimadin su amma shi kuma ya kawo ya kawo da kai da shi kuma ya kai كذلك ما ذكره من الآثار فإنه قد ذكر آثارا حسنة فانيدة حسنة hakanan kuma shiri a wannan babi na arriba ya ambaci maganganu da hadisai waɗanda suke isnadoji kyawawa misal ma rawahu an shaykh abi sulaiman ad-darani annahu kamar riwayar da ya kawo daga abu sulaiman ad-darani annahu qala yace idza salala abdu min shahawati fa huwa radin idan ya iya wato sala shine jurewa ya danne ya rike sha'awarsa ta ababen duniya ya kauda kai daga barinta sha'awar kuɗi sha'awar sarauta sha'awar mata sha'awar abinci shawar wurin kwanciya mai kyau ko abin da kawai mata'ul hayati duniya ne idan bawa ya iya kau da kai daga burinsu ya rasa su ya iya haƙuri bai damu ba Allah bai ba shi irinsu ba bai kai ƙaran Allah wurin kowa ba yadda da talauci ko damu da Allah ya sa mishi ya ce fa kuma rabin kuma ya yadda da Allah inna hadha rawahu an shaykhihi Abdurrahman as-Sulami bi isnadi wannan da Abu Rahman as-Sulami da isnadinsa والشيخ أبو عبد الرحمن والشيخ أبو عبد الرحمن كان له عناية بالجمع كلام هؤلاء المشايخ والحاج أبو عبد الرحمن السلمي يقصد شيء yana da ba da muhimmanci su fitara da labarai irin waɗannan shehunai da hikayoyinsu musamman fasin asma'i kitaban kitabar ƙwarƙwaci ya rubuta littafi game da tarihin sunayen ainihin sufaye shine kitabu bakati na asuli yana nan littafin ya kama su da su kitabu zuhadi salaf yana ke littafi suna akan zuhad wato cikin mabata cikin sahabbai da tabi'ai shi ne jin ibi ne غير ذلك يوجد يعني صعوبة وإن فعلنا مخلفة الأبواب كتاب مقالات الأولياء أن يمر بثابتة باب da suke nuna makaman da waliyi suke makamin imani makamin insani makamin riba makamin kaza ire-iren waɗannan yana da makamatul auliya shi ma ya zo da maganganu da yawa a cikin sa a cikin littaf cikin arabi a tusi anan wani arabi wannan wanda ake kima sosai a kan kuma ya tabbata musulmi kuma ya tabbata ba ya kama ganganu da yawa daga littafin shi su ne suna muhabaratul abrar ya ɗauko daga wannan littafin malam ya cigaba da cewa jirin zalika musannafatu tashmalu ala al-aqsam thalatha kuma shi ma littafin shi suna ɗauke da wannan nau'i uku hadisai in ingantattu hadisai na ƙarya da kuma tsakiya hadisai masu rauni haka ta muna gani malam ya yake wa zakara an shekara abi abdurrahman annahu qala sami'tu annasaba annasarabadi ya kuru zan ara da an yablu ga mahaifin rida aliyar zama da alallahu riba hufi ya cewa daga abu abdurrahman asulun cewa ya ce ya ji annasarabadi yana cewa wanda yake so ya isa mahallin samun yankin allah ya lazimci bin abinda allah ya ce cikin abin ne ake samu yarda Allah inna hadal kalama fi sayatul usul ibn tumiya ce wannan magana ta kai matuƙa wajen kyau innahu allazima ma yurdillahu min min imtisali awamirihi tinabi nawahi kuma ya lazimci abin da ke yardar da Allah ma yurdillahu abin da ke yarda da Allah min imtisali awamirihi yana aikata ababen da Allah ya koro da aikata wajtinabi nawahihi yana guje wa ababan da Allah ya hana tasiya ma idza kama bi wajibiha wa mustahabbiha musamman yanzu ababan da Allah ya umarnin yana aikata na wajibi sallolin wajibi da sallolin nafila yana aikata azumin wajibi da azumin nafila ta wajibi da ta nafila cikin na wajibi da na nafila ya haɗa duka yana yin wannan babu shakka a Allah anhu Allah zai yarda da shi amma annahu man lazima mahbubatin lahi kun dila da aikata ababan da Allah yake daga ciyarwa faɗan gaskiya dan gume akuwa da makamantansu ahabbullahu sai da Allah ya kaunace su kama tun hadisi sahih da rawahu bukhari kamar da yake cikin hadisi da shi wani Imam Bukhari ya rawaito man alali waliyan al-fara zani bil muharaba wa qad ilayya abdi bi mithli أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتطلب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته الحديث ما كان برمض يا الذي سوى وذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال سمعت مثلا ba da shi ne kan nan akwai tattaunawar da bai dace ko mu wuce ta haka ba musamman game da shi wannan hadisin na man adali waliyan da sauransu bari saurara na insha سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله